Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau laraba ta ƙarshe a watan Yuli da fata an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi shi ga kanin labarai. To alheri Anthony Janar Amurka William Bay ya kare matakin aikawa da ɗaruruwan ma'aikatan tarayya zuwa Portland na jihar Oregon da wasu wurare domin shawo kan zanga-zanga da tashin hankali yayin da 'yan adawan Democrats suke zargin sa da cin zarafin bil'adama. hukumar ba da lamuni ta imf ta amince da ba afirka ta kudu rancen dala biliyan hudu da miliyan ɗari uku ta yaki annobar coronavirus kana majiyoyi a kasashen libya da somalia sun ce turkiya ta tura da sojojin haya zuwa libya daga somaliya domin su fafata da sojojin gabashin libya karkashin jagoranci kwamanda khalifa haftar kanan labaran kenan kotu ta ba da umarnin sako tsohon shugaban kwamitin gyara fensho abdulrashid maina bayan ya shafe sama da watanni tara a tsare A jihar Plateau kuma hukumomi sun bukaci ma'aikatan jinya su yi gwajin cutar corona bayan ma'aikata da dama sun kamu da cutar. Wannan cutar tana yaduwa ne a cikin ba kamar da da ake kawowa daga wasu wurare ba yanzu na tana yaduwa ne a cikin al'umma. Muna kuma da rahoto kan harkokin siyasa a kasar Ghana inda wata mace ta shiga tarihi. sai kuma shirin baki shi kan yanka wuya da yau ya haska fitila kan rikicin kasar mali suna ganin cewa kamar a raba iko wannan shine daidai alhali kuma kowa ya san da cewa al'umma kasa ita take ba da iko lalle allah yake ba da iko amma al'umma kasa ita take ba da iko amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Anthony janar Amurka William Ba ya kare matakin aikawa da ɗaruruwan ma'aikatan tarayya zuwa Portland na jihar Oregon da wasu wurare domin shawo kan zanga-zanga da tashin hankali yayin da 'yan adawan Democrat suke zargin sa da cin zarafin bul'adama ga masu zanga-zangar lumana. Wannan ne karin farko da Ba ya bayyana gaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai da Democrat ke da rinjayi a matsayinsa na Anthony janar inda 'yan Democrat din suka zarge shi bisa wannan mataki da ya ɗauka a Portland domin taimakawa yunkurin shugaba donald trump na sake zabensa a watan nuwamba william ba ya ba da bahasin sa'o'i biyar a cikin matsi a ɗakin sauraren bahasi da ya cika makil da jama'a inda 'yan democrat suka bayyana matukar fushinsu ga wannan mataki kana su ma 'yan republican suka nuna damuwansu game da yadda ake hana ba damar ba da bayani ba ya ce mutuwar george floyd a hannun farin fatan 'yan sanda a ƙarshen watan mayu a minneapolis babban abin damuwa ne lamarin da ya sanadiyyar sake duban alakar jami'an tsaro farin fata da bakar fatan amurka a cikin ƙasar amma ya ce zanga-zangar ta portland da wasu wuraren ba su da wata alaka da mutuwar floyd hukumar bada lamuni ta imf ta amince da ba afirka ta kudu rancen dala biliyan hudu da miliyan ɗari uku ta yaki annobar coronavirus Ƙasa afirka ta kudu da tafi kowace ƙasa ci gaba a nahiyar afirka tana fuskantar wata tattalin arziki yayin da ƙasar ke fama da yawan masu ɗauke da cutar coronavirus da suka kai dubu ɗari hudu da hamsin da biyu da ɗari biyar lamarin da ya kai ta ga zama ƙasa ta biyar a faɗin duniya da tafi kowa yawan masu cutar. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya sanar da taimakon gaggawa na dala miliyan 100 ga kasashe goma masu fama da matsaloli a afirka da gabas ta tsakiya da kuma wasu kasashen kudancin amurka tuni a cikin wannan shekara ofishin ya ware dala miliyan 225 ga kasashe 20 abinda ba a taba gani ba za a baiwa kasar yamal taimakon dala miliyan 35 da hukumar ta ce tana da tsananin bukata fiye da kowa a duniya wasu kasashe da za su amfana da waɗannan kudaden kuwa sun hada ne da argentina da colombia da mozambique da nigeria da kuma pakistan majiyoyi a kasashen libya da somaliya sun ce turkiya ta tura sojojin haya zuwa libya daga somaliya domin su fafata da sojojin gabashin libya karkashin jagoranci kwamanda khalifa haftar daraktan ayyukan jarida na sojojin libya kanar khalid majub ya faɗa wa talabijin larabawa a makon da ya gabata cewa turkiya ta aike da dubban sojojin haya su yi yaƙi tare da wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke libya domin su kwace ikon garin sirt mai muhimmanci sai dai ba iya gano ko an tura sojojin hayar somaliyan ne su shiga sahun gaba ba gwamnatin yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a libya karkashin jagorancin firaminista fayez al-sarraj tana shi takobin sake kwato birnin mai tashar jirgin ruwa daga rundunar lna ta khalifa haftar a gefe guda kuma shafin yanar gizo na somali guardian ya ba da rahoto a ƙarshen mako cewa baicin turkiya da katar da suka jibge ko kuma suna niyan jibge dubun dubatar mayaka a libya wasu a cikinsu an dauke su ne su yi aiki a matsayin sojojin katar an kafe hotuna da bidiyo na mutanen da ake zaton sojojin hayan ne a shafukan yanar gizo na kafafen labaran larabawa da dama turkiya ta kafa tangayen sojoji da dama a somaliya turkiya da kasar qatar sun horar da sojojin somaliya da jami'an tattara bayanan sirri a cewar kafar yada labaran larabawa To kada a nisa nan gaba kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya inda kotu ta ba da umarnin sako tsohon shugaban kwamitin fensho Abdulrashid Maina bayan ya shafa wata tara a tsare. Da yake tabbatar da haka barista Mazi Afan Osegwe ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Maina ya bayyana wa murya Amurka cewa an sako shi ne bayan kammala cik ka'idojin samun yanci kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana. Ranar 26 ga watan Nuwamba na bara kotun tarayya da ke abuja a ƙarƙashin mai shari'a okon aban ta bayar da belin abdulrashid maina amma rashin cika sharuɗin bayar da shi beli suka sa aka ci gaba da tsare shi a kurkuku kafin daga bisani lauyoyinsa suka roƙi a sassauta sharuɗin belin inda alkali ya rage yawan sanatoci da za su karɓi belin maina zuwa guda ɗaya barista mazi afam asigwe yana ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kada abdulrashid maina i was only able to meet this condition when the um, Senator Ali Ndume, who represents his constituency in Borno State, agreed to stand shorty for him. Mazi Afam ya ce ba a cika sharuɗan ba da belinsa ba sai da sanata Muhammad Alin Dume mai wakiltan yankin da Abdulrashid Maina ya fito ya tsaya masa sannan aka ba da belinsa a ranar Juma'a amma ba a sako shi ba sai da aka cika wasu takaddu wajen bin wasu hanyoyi da ka'idojin aiki. Yanzu haka Abdulrashid Maina yana cikin iyalansa a zaune. To menene mataki na gaba a wannan shari'a ga Mazi Afam Asigwe the trial is not over as it's going to continue with the trial when the court resumes from its annual vacation in late September. Mazi ya ce za a ci gaba da shari'a idan kotu ta gama hutu a watan Satumba. A ranar 25 ga watan Oktoba na bara ne EFCC ta gurfanar da Abdulrashid Maina tare da ɗansa Faisal da wani kamfani mai suna Common Input Property and Investment Limited a Turanci a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Okon Aban da yake fuskantar tuhumar cin hanci rashawa da yin sama da faɗi da biliyoyin naira madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya gaida Madina. Kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga baba Yakubu makere da ci gaban labaran duniya. amurka da kasar australia sun faɗa a jiya talata cewa za su da kawancinsu na soja yayin da tankiya ke karuwa da china abin da ya ƙara ƙarfafa alaƙa da ƙawayensu a ci gaba da tattaunawar shekara a washington duk da batun annobar coronavirus an tabbatarwa ministocin harkokin waje da na tsaro da ƙasar australia yin aiki tare da kuma gudunmuwa wurin tunkarar ayyukan china da gwamnatin shugaba donald trump za ta bayar amurka na sane da barazana da ku da sauran duniya ke fuskanta amma amurka tana tare da ku a wannan kawance da babu abin da zai lalata shi in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministocin australian sakataren tsaron amurka mark expa ya yaba wa shiga jiragen ruwan yakin australia a cikin atisayin jiragen ruwan sojin amurka da na japan a makon da ya gabata a kan tekun philippines a ƙarshe wasu 'yan bindiga da ake zaton sun fito ne daga yankin ma'aikatan gwamnati na greater pibo a sudan ta kudu sun kai samami da safiyar ranar litinin a wani ƙauyen da ke lardin bo suka kashe akalla mutum goma sha bakwai a cewar shaidun gani da ido da kuma hukumomi wannan shine hari na baya a cikin jerin munanan rikicin unguwanni a faɗin yankin Choti Maka mai shekaru takwas da ke samun lafiya a asibitin jihar Bo daga raunin wuka a baya da kirjinsa ya ce wasu mutane masu yawan gaske ne saye da rigunan sojoji da makamai suka kai samami a ƙauyen makolkwe shekaran jiya litinin da rana akur allen mai shekaru 27 da ta karya a kafa a lokacin harin ta ce maharan sun kashe mahaifin mijinta kana suka sace jinjirinta mai watanni goma sha hudu a duniya wasu jami'an tsaro 'yan kalilan da matasan yankin sun fara farautar maharan in ji mai magana da yawun 'yan sandan jihar jungle manjo daniel to ministan harkokin cikin gida a sudan altarif idris ya faɗa a ranar litinin a birnin khartoum cewa gwamnati za ta tura rundunar tsaro na haɗin gwiwar sojoji da 'yan sandan sudan da kuma ƙananan sojoji domin taimaka wa yankin To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa Najeriya. Gwamnatin jihar Plateau ta ce a yanzu jihar na da wuraren gwajin cutar korona guda uku wanda a kullum ke gwada mutane 485. A wata ganawa da manema labarai, sakataren gwamnatin jihar Farfesa Danladi Atu ya ce a yanzu cutar corona na yaduwa ne a tsakanin al'ummar jihar shi ne ya sanya gwamnati ta umarci daukacin ma'aikatanta su je yin gwaji ga bayanin da ya yi wa wakiliyarmu zainab babaji wannan cutar tana yaduwa ne a cikin mu yanzu ba kamar da ake kawowa daga wasu wurare ba yanzu na tana yaduwa ne a cikin a cikin al'umma saboda haka jama'a su yi hankali da dokokin hudawa a cikin wannan zamani da ka samu kanmu na biyu ita gwamnati ta yi la'akari da gwaji cewa gwaji ita ce muhimmin abun domin shi ne kan sa mu gane abun da wuri don saboda wannan wajen gwaji da aka kawo kusa da yawan mutane da ake gwada su ta kawo a duka najeriya ne plateau ita ce lamba ta lamba ta hudu wata ke yawan gwaji. Farfesa Danladi Atu ya ce daga cikin samfuri dubu goma sha hudu da ɗari takwas da goma sha shida da aka gwada mutane ɗari tara da tamanin da biyu na ɗauke da cutar. Mutane ɗari biyu da ishirin da ɗaya na kwance a asibiti ana musu jinya yayin da mutane goma sha tara suka mutu da cutar corona virus a jihar. Farfesa Danladi Atu ya kuma yi bayani kan matakan da gwamnati ta ɗauka kan bukukuwan sallah. Ita wannan COVID-19 din cutar ta zo ne da wasu canja halaye kuma hudar jama'a shi yasa ka zo na da jami'an tsaro da ulama da plateau state kuma muka samu dokoki daga wajen task force na tarayya gaba daya cewa ba za je masalacin idi ba ba za hau idi ba illa za a yi ah, masalacin na juma'a tawa. wanda sun kai kamar shekara 60 zuwa sama in son samun da su a gida domin wannan cutar ya fi harbe su ne da yawa domin a cikin mutane goma sha tara suka rasu suka rasu bisa ga wannan cutar kusan dukansu da tawa ne mutum sifiri a mutum kasuwa kenan da kuma masu yan keke na pep da masu na ce wannan a wannan lokacin a daina yawon su ne mai kan kara wannan abu. kwamishinan lafiya a jihar plateau dr damlar ya ce ma'aikatan jinya hamsin da takwas ne suka kamu da cutar corona a jihar da suka hada da likitoci goma da nas nas goma sha biyar da wasu kwararru a fannin har hada magunguna da masu gwaji da sauransu. waɗannan dai sun kamu da wannan ciwo lokacin da suna aikin su a clinic wato wani ya zo da ciwo wanda ba ka zato ko ciwon ah, ciwon covid ba ka je ka dube shi ko malaria ko ka ce pneumonia ka je ka dube shi ka yi abin da ya kamata ka yi ba suka gan sun kamu da shi to yanzu waɗanne matakai kuka sa don ganin cewa ba a samu karuwan kamuwa da wannan cuta musamman a cikin ah, su ma'aikatan jinya ba mun su training akan duk inda suna ganin mara lafiya su sa cikin su cewa mutum ne yana da covid-19 na biyu mu shi cewa a ba su kayan aiki hukumomin gwamnatin dai sun buƙaci jama'ar jihar plateau da su ci gaba da daukan matakan kariya daga cutar ta corona. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To a gaida Zainab. Daga harkokin kiwon lafiya a Najeriya kuma sai siyasa a kasar Ghana inda ɗan takarar shugaban kasar ƙarƙashin tutar jam'iyyar NDC John Dramani Mahama ya zaɓi Farfesa Nana Jane Opotu a Geman ta zama abokiyar takararsa a zaben da za a gudanar bana. ta kuma kasance mace ta farko da manyan jam'iyyun kasar suka tsaida a takara a wannan matsayi ga wakilin Ridwan Abbas da ci gaban rahoton. A cikin jawabinta na karban matsayin na mataimakiyar ɗan takarar shugaban kasa na NDC, Professor Nana Fuko Ejiman ta yi wa shugabanci da baki ɗayan jam'iyyar NDC alkawarin bayar da ta tagadammawa da zai tabbatar jam'iyyar ta samu nasara a zaɓen shekara ta 2020. Na amsa ta yin zama mataimakiyar ne saboda wata dama ci gare ni in yi wa ƙasa ta aiki kuma ga Allah nake ci gaba da dogara kuma ba zan kauce da haka ba. Na ji wani irin ɗaukaka da wannan yadda da jami'iyyarmu da kuma ƙasar sun kai mini kuma na ji daɗi zan tabbatar wa mutanen kirki na ghana abinda john da jen za su iya yi don kawar da ƙalubale da ake fuskanta zuwa wadata ta ƙara da cewar zai zama aiki na tabbatar da cewar muryoyin yaranmu matasa da tsofaffinmu har na ƙasarsu sun shiga cikin muhimmin shawarwari ba tare da bambanci ba don gini saboda kowa mun yi tsarin magance da matsaloli na nuna bambanci banci wadda ba shi da amfani koya kuma jama'a ke ganin wannan naɗi na john da jane zai yi tasiri ina ganin wannan zabi ko naɗin zai yi tasiri sosai sabili da karon farko kenan a cikin tarihin watan siyasa na kasar ghana wata babban jam'iyyar adawa ta zabi mace a matsayin 'yar takara na mukamin mataimakiyar shugaban kasa tana da ababa da ta yi na abin a zo a gani bayan haka kuma kasan mata ana maganar mata duniya ana kokarin a taimaka musu a sa su cikin harkokin tafiyar da mulki da sauransu yasa ina ga wannan abin da ya ja hankalin mata da yawa kan jefa musu kuri'a yadda take kaga mace ce ba mai rigima ba kuma alima ce kwarai tana magana a cikin natsuwa wannan abin kuma kyakkyawan halayya ne da mutane za su gani su mata zaɓi. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata shafa mu na intanet voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. shugabannin kasashen kungiyar ecowas sun sha ta hanyar kai karshen rikicin siyasa a mali to amma manazarta na ganin hanyar ba mai bullewa ba ce karon farko a tarihin siyasar kasar ghana an sami mace a matsayin 'yar takarar mataimakin shugaban kasa jama'a assalamu alaikum rikicin siyasa na ci gaba da uzura a kasar mali yayin da dubun dubatar jama'a ke ci gaba da zanga-zanga a bamako babban birnin kasar da wasu biranen kasar inda suke neman lallai sai shugaban kasar ibrahim bubakar kaita ya sauka daga mukaminsa duk da yake dai masu zanga-zangar a ƙarƙashin jagorancin shugabannin ɓangaren adawa suna kafa hujja ne da taɓarɓarewar tsaro da kuma cin hanci da rashawa da ke ƙoƙarin kassara tattalin arzikin ƙasar. To amma wutar rikicin ta ƙara ruruwa ne sa'ad da kotun tsarin mulkin ƙasar ta soke zaben 'yan majalisar dokoki 31 a watan Afrilun da ya gabata. A wani yunkuri na sake zaben 'yan takarar jam'iyyar shugaba kaita domin su mamaye kujerun. bayan rashin cimma daidaito a wani taron shugabannin kasashe biyar na afirka da suka hada da shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma shugabannin kasashen ghana da ivory coast da niger da senegal a bamako a yanzu kuma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ta fito da wani tsari da take fatan zai kawo ƙarshen wannan rikicin siyasa na mali. a wani taro da suka gudanar a farkon makon nan ta hanyar sadarwar bidiyo. Kakakin fadar shugaban ƙasar Najeriya Garba Shehu ya yi bayanin matakan da aka ɗauka na dakile wannan rikicin siyasa da ke neman shige makaɗi da rawa a ƙasar ta mali cikin muhimman shawarwari da aka zartar shine kungiyar haɗin kan yammacin afirka wato ecowas za ta ba da cikakken goyon baya ga zababben shugaba na mali ibrahim bubakar keita don ya kammala mulkinsa kungiyar ecowas ba ta yadda a kori shugaban ƙasa ta hanyar zanga-zanga ba in dai zababbe na shi ta demokradiyya sai dai amfani amfani da demokuraɗiyya don a cire shi sannan shi kansa shugaba kaita ya amince cewa in ya koma kasarsa zai yi duk wani mataki da za a ɗauka don 'yan majalisa guda talatin da ɗaya da ake jayayya da su waɗanda suka haɗa da kakakin majalisa cewa a ce musu su sauka daga mukami domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo fitina a sake shirin yin sabon zaɓe su kuma ragowar 'yan majalisa kamar ɗari da hamsin zuwa sittin da suka rage su ci gaba da gudanar da lamura na mulki a ƙasar kafin a mai gurbin waɗannan da aka ce su sauka sannan gwamnatin mali ta yi iya ƙoƙarinta shugaban 'yan hamayya da aka sace shi ismaila sise duk abin da za a yi dan a karɓo shi daga hannun waɗanda suka sace shi gwamnati ta yi ƙoƙari ta dawo da shi in ban da haka an ce a kafa kwamitin bincike domin ya gano waye suka yi barna da kashe-kashen mutane a zanga-zanga da aka yi ran goma da sha ɗaya da sha biyu na wannan wata da ake ciki jami'an tsaro idan sun wuce wuri a hukunta su su kansu masu zanga-zanga waɗanda suka yi kone-kone na ofisoshi na hukuma a san mataki da za a ɗauka daga cikin su. To game da haɗa gwamnatin haɗa kafa wadda za a kawo 'yan adawa a ciki wani matsayi ne wannan taron ya cimma? Eh shi wannan taro ya amince da dukkan shawarwari da wakili na musamman da kungiyar ECOWAS da tura wato tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. Shi ko Goodluck Jonathan irin shawarwari da ya bayar akwai wanda ta ce sai a kafa gwamnatin Gambiza visa wato gwamnatin haɗin kai wanda gwamnati ta kai ta mai ci yanzu ta rike mukamai kashi hamsin rabi kenan su jam'iyyu na amayya su ɗauki kashi talatin sannan kashi ashirin a bawa ƙungiyoyi masu zaman kansu wato civil society. To sai dai mai fashin baki akan lamuran siyasa kuma shehin malami a jami'ar Diop ta kasar Senegal Farfesa Bube na Maiwa. Duk da yake ya jinjina wa shugabannin kasashen na ECOWAS akan wannan yunkuri, to amma yana ganin ba wannan ne maganin matsalar ba. Eh to lalle shi makwabcinka idan ya shiga cikin halin kaka nake yi ka je ka kai mishi gudunmawa kashi samu mahuta wannan ba laifi ba ne wato ina nufin cewa da kasashen ecowas tunda muna cikin kungiya guda kasashen ecowas idan kasa guda ta shiga cikin halin kakani ka yi wajibi ne kuma gaskiya ne sauran kasashen su je su gani su ga yadda kamar suke iya hudu wannan kasar daga cikin halin kakani ka yi to amma da irin duka abin da muke gani dai shine cewa da ga wannan karon dai ecowas eh, ba su taka rawa a zo a gani ba saboda kamar yadda hausa ke faɗi shi mai ɗaki shi ya san inda ɗaki shi yake yoyo wato ma'ana mai kai shi ya sa a tsoron shi. Eh, amma baka ganin wannan matakin da ita wannan kungiya ta ecowas ɗin ta ɗauka mataki ne da zai taimaka wajen shawo kan wata fitina ko kuma shiga wani rudanin da ya fi haka a wannan kasa? Girki Alheri Abdu yanzu ne ma in dai har aka aiki da irin wa'annan kudurorin da ita ECOWAS sun ta tsaida yanzu ne ma 'yan Mali za su sake tsayi bisa tsakansu saboda sun faɗi sun ce ƙasan mali su ne a cikin ƙasar su suka san irin wuyar da suke sha su suka san irin iko na musguna da ake musu su suka san irin mugun hali wanda suke ciki ƙarƙashin wannan ikon su suka san da cewa da yau kashi uku bisa hudu na ƙasar su sun rasa shi ga arewacin ƙasar ga tsakiyar ƙasar su suka san yadda ƴan ta'adda suke za suke ɗauka lauho a cikin ƙasar tasu su suka san yadda 'yan ta'adda ke kashin 'yan ƙasar kan mali soja ne ko farar hula ne su suka sani tunda sun faɗi sun ka ce wani bai zowa ya ce musu ga abin da suke ce alhali su kuma su ne suka san inda kansu yake a ganin ka banda wannan mataki da aka ɗauka na kafa gwamnatin haɗin gwiwa wanda mataki ne kake gani da an ɗauka da zai shawo kan wannan matsala da ake ciki na ɗaya dai girsi alheri duk inda aka ce miki an yi kafa wani gwamnati na haɗin gwiwa ko na haɗin ƙasa wannan kawai cuta ce na sha faɗi duk inda aka ce an yi irin wannan cuta cewa to shine cewa sai a ɗauko waɗansu waɗanda suke bori a zo a sa cikin gwamnati da a ci gaba da irin ta wacce an ka sani a can baya wato suna ganin cewa kamar a raba iko wannan shine daidai alhali kuma kowa ya san da cewa al'umma ƙasa ita suke ba da iko lalle Allah yake ba da iko amma al'umma ƙasa ita take ba da iko yau al'umma ƙasa ta hoto ta ce ita ta gaji da wannan ikon shi Ibrahim Bubakar ce in mutum ne mai kishin ƙasan Mali ba shi kaɗai ba namiji a cikin ƙasan Mali ya kamata ya ba da wuya shi kenan kawai a ce an yanka to amma cikin wa'annan kudurin ma akwai saɓanin ra'ayi da restu ɗin tunda na ji shugaban ecowas yana faɗin a shugaban ƙasa wanda aka zaɓa eh, ta fannin demokrasiya bai kamata ba a ce an tsige shi ba ta fannin demokrasiya ba to su wa'annan 'yan majalisar dokoki talatin da ɗaya da ake cewa a tsige ba ta fannin demokrasiya an ka ce an ka zaɓe su ba ba kotun koli ya ce an zaɓe su ba kamar yadda shi kotun koli ya ce an zaɓe ibrahim bubakar keta to kenan suna magana magana da harshen damo kenan wani wuri inda ya zamanto suna kare abokinsu sai su kare abokinsu amma sai suka manta da cewa cikin kare tasu su ya rufe a yayin da ya rage 'yan watanni a gudanar da babban zaɓe a ƙasar ghana an sami mace da aka tsayar a matsayin 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa karon farko a tarihin siyasar ƙasar. Jam'iyyar NDC ce ta tabbatar da Farfesa Nana Jani Oboko, a zaman wadda za ta mara wa ɗan takarar shugaban ƙasar ta John Ramani Mahama a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar a watan Disamba mai zuwa. Wasu 'yan ƙasar ta Ghana sun bayyana ra'ayinsu akan wannan al'amari. da kuma tasirin da suke hasashen zai yi ga zaɓen kasar. Ina ganin wannan zabi ko naɗin zai tasiri sosai. Sabili da karon farko kenan a cikin tarihin watan siyasa na kasar Ghana wata babban jam'iyyar adawa ta zabi mace a matsayin 'yar takara na mukamin mataimakiyar shugaban kasa. tana da ababa da ta yi na abin a zo a gani bayan haka kuma kasan mata ana maganar mata duniya ana kokarin a taimaka musu a sasu su cikin harkokin tafiyar da mulki da sauransu yasa ina ga wannan abin da ya ja hankalin mata da yawa kan jefa musu kuri'a yadda take kaga mace ce ba mai rigima ba kuma alima ce kwarai tana magana a cikin natsuwa wannan abin kuma kyakkyawan halayya ne da mutane za su gani su mata zaɓi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa umar faruk musa redwan abbas sani sha'abu malumfashi da kuma grace alheri abdu cuba hero da ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc a gaida na sanyi na kafin mu karkare ga baba Yakubu makeri ya sake shigowa da takaitattun labarai. Anthony janar Amurka William ba ya kare matakin aikawa da ɗaruruwan ma'aikatan tarayya zuwa Portland na jihar Oregon da wasu wurare domin shawo kan zanga-zanga da tashin hankali yayin da 'yan adawan Democrat suke zarginsa da cin zarafin bul'adama ga masu zanga-zangar lumana. Wannan ne karin farko da ba ya bayyana gaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai da Democrat ke da rinjayi a matsayinsa na Anthony janar inda 'yan Democrat din suka zarge shi bisa wannan mataki da ya ɗauka a Portland domin taimakawa yunkurin shugaba donald trump na sake zabensa a watan nuwamba hukumar bada lamuni ta imf ta amince da ba afirka ta kudu rancen dala biliyan hudu da miliyan ɗari uku ta yaƙi annobar coronavirus ƙasar afirka ta kudu da tafi kowace ƙasa ci gaba a nahiyar afirka tana fuskantar wata tala arziki yayin da ƙasar ke fama da yawan masu ɗauke da cutar coronavirus da suka kai dubu ɗari hudu da hamsin da biyu da ɗari biyar lamarin da ya kai ta ga zama ƙasa ta biyar a faɗin duniya da tafi kowa yawan masu cutar ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya sanar da taimakon gaggawa na dala miliyan 100 ga kasashe goma masu fama da matsaloli a afirka da gabas da tsakiya da kuma wasu kasashen kudancin amurka majiyoyi a kasashen libya da somaliya sun ce turkiya ta tura sojojin haya zuwa libya daga somaliya domin su fafata da sojojin gabashin libya karkashin jagoranci kwamanda khalifa haftar daraktan ayyukan jarida na sojojin libya kanar khalid majub ya faɗa wa talabijin larabawa a makon da ya gabata cewa Turkiyya ta aike da dubban sojojin haya su yi yaƙi tare da wata ƙungiyar 'yan bindiga da ke libya domin su kwace ikon garin sirt mai muhimmanci sai dai ba iya gano ko an tura sojojin hayar somaliya ne su shiga sahun gaba ba gwamnatin yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a libya karkashin jagorancin prime minister fayez al-sarraj ta lashe takobin sake kwato birnin mai tashar jirgin ruwa daga rundunar lna ta khalifa haftar to masu saurari da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da aisha ma'azo za ta shigo da shirin yanayi da muhalli shirin da ke gayyatar kwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsonewa masu saurare ido a wannan fanni. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma yin muhawara a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.